والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 25 ga watan Al-Muharram shekara ta 1440 wanda ya dace da biyar ga watan September shekaran 2018 muna cikin darasi na 46 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir idan za a iya tunawa a satin da ya gabata mun gama jawabi ne akan yakin khaibar ghazwatu khaibar wanda aka yi ta shekara ta bakwai bayan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makar zuwa madina bayan khaibar akwai wani abin da aka yi kuma shine ne ya sa masa suna fathu fadak shine karatunmu na gaba fasali da zai magana akan fathu fadak fadak wani gari ne tsakaninsa da garin khaibar tafiyar kwana biyu ne fadak shi ne wanda ake cewa annabi alaihi salatu wasalam yana da gona a can fadak wani gari ne tafiyarsa da tsakaninsa da wannan khaibar da muka yi magana tafiyar kwana biyu to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi khaibar ya gama sosai kuma ya biyo ta fadak shi ne malin ya ce walamma balaga ahla fadak ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ahli khaibar ba'athu ilaihi يطلبون الصلح فأجابهم فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فوضعه صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله عز وجل ولم يقسمها yayin da labari ya kai wa mutanen fadak cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mutanen khaibar kuma Allah ya bashi nasara a kansu to don jin tsoron me zai biyo baya ko suna tunanin su ma za a yi wata kansu su 'yan fadak garin fadak su da kansu suka aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama takarda a rubuce da ɗan aike cewa suna neman su sulhu da annabi kafirai ne suka ce suna neman su sulhu da manzon Allah a zo sallallahu alaihi wasallam a zo a zauna a tattauna a fitar da matsaya su dai a basu ci gaba da zama a garinsu fa ajabahum manzo Allah ya amsa wannan kira da suka yi na ayi sulhu da su to kuma hakan aka yi aka je aka zauna aka sulhu aka tattauna aka ce za a ɗora su akan hukuncin da aka ɗora mutanen khaibar shine matuƙar suna son su zauna wannan gari tunda musulunci ya kawo gare shi to za su ci gaba da zama a garin su noma gonakinsu amma duk shekara za su bayar da rabin abin da suka noma suka ce sun yadda shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yaƙi a fadak ba ba zubar da jinin kowa ba ba a kashe kowa ba la nasu wala na musulmi shi na shi ne malamin ce fakanat min malam yujifil muslimuna alaihi bi khairin a hau doki ba a hau wani abun hawa ba ba a rike makami ba aka yaki ba kuma an samu ganima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan a ganima a inda Allah ya nufin ya sanya inda Allah ya sa shi ya sanya walam yasimha annabi bai rarraba abinda aka samu a garin fadak ba kamar yadda riwaya ta zo sai da bukhari hadisin umar ɗan um, dan sai wata rana kamar yadda riwaya ta zo da abbas abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam da aliyu ibn abi talib kanin annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suna neman a ba su suke ga umar a ba su rabansu a ba su kasansu na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya je na khaibar da fadak shine umar yake gaya musu ya ce ai Allah ya ce ma'afa Allahu ala rasulihi minhum fama alaihi min khailin wala rikab hadihi li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khassa wannan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kai akwai qura uraina akwai fadak da kaza da kaza da kaza da kaza wannan da yana nuna cewa ba a kassama ba ba a rarraba ba Allah ne ya ce ga yadda zai yi da wannan dukiyar musamman da ya tafa da khaibar mun karanta an ba waɗanda za a bawa to wannan kenan me yasa Imam Ibn kafir ya kawo wannan maganar Fadak saboda yana kusa da Khaibar kuma ana gama yakin Khaibar akai to ga wani gurin shi ma da ake ce da shi Wadi al-Qura ne malam yace Fathu Wadi qura yace wa raja'a ila al ce ala wadi al-qura faftahtahu wa qila innahu qatala fihi fallahu alam wa fi sahihayn anna ghulaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yud'a mid'aman بينما هو يهط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غرب فقتله فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا wanda Allah hanyarsa ta dawowa daga fadak kaga khaibar fadak sai kuma wadil qura sunan wani wuri ne shi ma wani garin ne yana dawowa sai ya biya ta wadil ƙura ita ma wannan gari ya je ya buɗe ta to ya ya buɗe wasu suka ce sulhu akai wasu suka ce a kai da aka yi yaƙi a wadil ƙura su sun yi taurin kai sosai da aka yi yaƙi aka buɗe garin Ibn kasir ya ce Allahu Ala, kamar dai labarin da ya zo masu kenan wasu sun ce an yaƙi wasu sun ce ba yaƙi ba daga cikin abin da ya faru ko zai tabbatar da an yakin shine riwaya da ta cikin sahih bukhari da muslim hadisin bukhari na 4224 da na muslim na 2200 um, na 1115 uh, uh, abin da ya faru shine akwai wani yaro na annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce shi mid'am mid'am sunan yaron yana yi wa manzo Allah hidima ne shi ke daura annabi sallallahu alaihi wasallam sirri idan zai hau doki ko raƙumi to wata rana a wannan wuri a nan wajin ƙuraɗin bainama huwa ya hutu rahlar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana shirya dabbar annabi yana ɗora sirjinta yana cikin wannan aikin izja'ahu sahmun zar sai ga wata kibiya ta zo ba a san daga ina take ba shine sahmun zarb kawai kawai mutum bai san daga ina yi jifa ko daga ina yi harbi ba kawai sai dai ji an harbe shi ka san a dama ne ko a hagun ne ko a ina ba ka sani ba wallahi tana sauka kan mutumin nan sai ta kashe shi kawai ana kallon sai faɗi ya mutu wani ya harbe shi a wannan wurin kaga kenan an yi amfani da mai da makaman suwa suka yi kafiran su suka saita wannan mid'am mai kula da dabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe shi to bari ku ji wani abun mamaki Allah kai mana afuwa ya fi mana Allah karfa mana asiri sabai suka ce ta amma wannan mutumin ya dace ya yi shahada ya dace ya yi shahada an kashe shi a yaƙi sannan kuma yaran gidan annabi ne hani allahu ash-shahadatu ya rasulallah sai manzo Allah ce kalla wallazi nafsi biyadihi sam ba haka bane bai yi shahada ba na rantse da wanda rai na yake hannunsa bai yi shahada ba kasan me yasa wani abu ne kaɗan ba mai yawa ba sai illa ya ce inna shamlata allati akhadha min al magani riga riga ce ya ɗauka cikin ganima na wannan yaki da aka je na wajir ƙura sai shi wannan yaro na annabi sai ya ɗauke wata riga guda ɗaya lam tusib hal maqasimu kafin raba sai ya zare ɗaya ya boye riga la tashtailu alaihi nara tana can tana ta kura wuta a kansa ma'ana ana bunka mata wuta ana ƙona shi wannan rigar ita ta sa shi ya zama ɗan wuta na jama'a me yasa ya ɗauki kayan musulmi shi kaɗai ya yi amfani da shi an ba da abu a raba sai ya sace karka manta wannan yaron gidan annabi ne sahabi ne ya je yaƙi amma me ya kai shi wuta sallar ta mai amfani ba azumin bai mai ba imanin da ya da annabi bai mai ba wata riga kwaya ɗaya da ya sace ta mutane ta sace ya zama da haka kuma aka yi shiru ba wanda ya sai ce komai su suna murna suna ga ɗan uwansu ya yi shahada shi a gidan annabi yake mu yanzu abin da mutane suke yi. gani burgewa ne ka ba mutum ajiya na mutane kayan mutane ya sata ba ma wannan ba duk inda yau mutum biyar suka zauna a wuri guda ɗaya ka kuskura ka bar waya ka kace bari ka ɗan tsallaka ka dawo ka dawo ba ka same ta ba mun je wa'azi wata rana wani wani guri wa'azi muka je karatu muka je da ni a cikin motar da wasu yan uwa muka tafi haka da yin hizba muka ɗaya a cikin mota guda ɗaya a cikin mu ya bar wayarsa a motar ba a sauka ba fa ya aka yi aka yi aka yi muna sauka muna yin sallah aka nemi wayar da aka rasa ta ina take wata waya waya waya wayar na wanda akwai ta dubu biyu ba a kira ka dai ka ji za ka ji amma mutum yana sha'awar kayan wani na ce ina wayan nan mu layi ba ganta na ce to ni na sace ta kenan to haka ne mana haka ne malam ne ya dauke ta kenan ai abin kunya ne wannan wannan iyakar yan uwantaka kenan mota guda ɗaya ana ta kuma wallahi ka mota wayan nan da mata to ya zaka caje da kai ne da mansur da wancan da fatul bari da akramakallah da wa za ka taji ai ba dadi ai ba dadi shikenan aje waya mai ta bata akwai wani yaro shi ma kwanaki can na bashi wani abu na ce zai kai wasu mutane kai wancan kai wancan da ya zo kaiwa sai ya bude ambulan din sai ya zari wani abaci Allah ya tona asirin sai je wancan ɗin da zai bashi bai same shi ba yace to tunda muka same shi ba kawo ya da shi sai na bude. dama ina ganin ambulan din na san an buɗe ta amma fa wannan mutum ne wanda yake ina ganin na yadda da shi na aminta da shi wallahi a nan masallacin a nan masallaci aka kamar hoton wani mutum yana zuwa duna na juma'a ko da karatu ko tafsiri ko ko huduba shi ka sani ya yake da socket din sai yake zuwa socket extension waya yar yawo ko sai ya taho da ita sai ya taho da cajoji na waya haka sanda yanzu yawanci kun san galiban an san irin caja waya da ake amfani da ita sai samu matacciyar waya matacciya ce ba komai a cikinta iska ce kura sai soka caji sai caji caja ɗaya biyu haka sai dan zauna yana rike da a nan yana tilawa na tilawa irin mutane masu son banza an ga caja a nan sai mu ce bari dan sa caji na ga caji empty sai ka dauko wayarka sai ka ɗan jona kana sahun gaba wata ila ko kana sahun gaba da shi kana zaune tunda shi yana zaune yana kula da abin kana gani yana lura ai hankalinka a kwance amma idan sallah ka ɗauka ɓarawo ne kasa ke yi idan ya ɗan zauna minci ɗaya biyu uku haka wannan ya jona wannan ya jona wani ba zai zo da waya ta sama da shajar ya tun tunda ya ga yar yawo ya ga extension waya sai ya ɗauki waya ɗaya ko biyu haka a ciki sai ya zare ya zare ka fahimta sai ya sa ta aljihu tunda mutane suna gani yana zaune nasa ne sai ya sa aljihu waye zai gane ba ta sai dauka ba sai ya bar tasa matacciyar sai fita kamar zai alwala yayi gaba sai an irin sallah ko abin nan ka juyo ka dauki kewar ka ce ka ga fanfan waya ya ci ke ta yayi gaba ya fi umma hadihi al umma allati yani subhanal umma al islamiyya wa wannan sune al umma na. waya ne waya ka yadda ka ɗauki wannan abin da har ka mutu wataƙila ba za ka iya biya ba ko mutumin da ka sace masa zai yi taima Allah isa har ka mutu ko ba za ka taɓa haɗuwa da shi ba ka jawo kanka bala'i to duk abin da ka sani sai a ɗauka yanzu duba dai karatu dai da wa'azi irin nan masallacin kaga wannan akwatin nan ba mu san sau nawa ake balle su ba duba dai ko da mutane ana wannan akwatin da kuke gani da ake sa qur'ani ga qur'ani akai ga katon kwado ga menene amma wallahi ba mu san sau nawa ake balle ake balle su ba da na nan da na sama menene naira 20 din da mutane suke sawa bari a faki masallaci a balle a ɗebe naira 20 din da za a yi sai mai a sai gas a sai omo a sai sabulu a yi kaza a yi hidimar masallaci wani wani yana son kuɗin ya haƙura ya fi su shi kuma wani gwani ne yana da ƙarfe da yake zuwa da shi sai mu ce zai zauna a masallaci kowa ya tafi ya ƙi tafi an yi magana shi karatun ƙur'ani yake yi kamar shi wani mai tsoron Allah ne dole sai mun tashi ka fita saboda nan zai faki idan masu gadi an tafi tun da shi shi kaɗai ko su biyu ya ɓaɓɓalle ko mu ce zai zauna bayan isha'i duk kowa ya tafi gida shi wai ai mai takawa ne wai mai karatu ne wai kuma dole a bashi sai ya gama an an kashe wuta ce don me za a kashe mai wutar masallaci wani na kirki ne wani ba na kirki ba ne ba to mutane sun mayar da kayan wani halal babu tashin hankali kuma a rayuwa wallahi kaga malam ka mutu ka shiga wuta ai baka ci sa'ar duniya ba wallahi sa na sha faɗa ni dai ba abin da yake tsorata ni a rayuwa wato irin kayan mutane wallahi ni ban ga dalilin da wallahi mutum zai zo ka ƙara sallarka da karatun ka da zikirinka ka zo ka mutu a ɗebe ladanka a ba wani a lokacin da babanka ba za ka iya ba shi ladanka ba mahaifiyarka ba za ka iya ba bata ladanka ba amma wani ya yadda a nan duniya a kai dan abin da bai kai ya kawo ba ya sace takalmi wai takalmi ka isa ka zo takalmi mai kyau masallaci ba sai an sace takalmi kwaman takalmi kowa sai ne ya shigo da takalminsa ko kuma in mai tsada ne ya bashi a mota ko ne abu subhanallah duk abin da ka sani sata ban ɗaki ba fanfuna fa na ban ɗaki dubu famfuna fa na ban daki wallahi malam wani sai shiga da sufana duk kwance su yanzu din nan ka shiga ban dakunan mu zaka tarar da akwai kawo kan famfon da an sace su nawa ake sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyu na alwala sai mutum ya balle kan ya yi da fasa ruwa ya ta zuba ya sace kan famfon ya tafi da shi to ba ma wannan ba ta taburman masallaci kaga dai an mamaki sai mu zuba taburmai guda hamsin saba'in wallahi bayan wani ɗan lokaci sai mu zo mu tarar da ashirin da uku ashirin da uku ina kike a da daddare ne mutane suke zuwa mutum ya naɗe kansa a ciki ya tafi da shi abun mamaki to ba ma wannan ba buta za ka tarar da buta a wannan masallacin tafi ɗari ɗari biyu wallah wani lokacin zai ka zo ka tarar ba ta bakwai bakwai ba <laughs> Allahu akbar wannan ƴan ƙananan abubuwa ne a karfin lawan da ba su kai sun kawo ba ke zo wannan wanda yake wannan shine zai je zage wani wani gwamna ko ya zage wani shugaban ƙasa ko ɗan majalisa ɓarawo ko waye ɓarayi kam suna da yawa wallahi ɓarayi suna da yawa da zarar ka yi sakaci ka bar wani abu naka za a sace shi ne wani ɗan uwa <laughs> a nan yanzu shi ma satin nan da ya wuce muna tare da shi a nan gurin ɗan agaji ne a nan yace wallahi malam wani mutum ne ya amince da ni shekara wajen nawa muna harka da shi a kasuwa ya turo mun da kuɗi dubu ɗari da hamsin ya ce mai sayayya in tura masa ya ce na je na ciro kuɗin nan a shagonmu a kasuwa da mai gidana da abokanan aikina yaran mai gidana ba wani bako a ciki na ɗauki kuɗin nan na sa su a durowa ina jiran na ɗan samu saukin aikin shiga kasuwa mai sayayya ɗari da hamsin ya ce wallahi malam yadda na zuba kuɗin nan fita kudin na yi a'a alwala zai yi ne a'a me zai yi ne kuri ya ɗan fita ba ya je dawo da ya dawo malam ya ja wannan ruwan sai ne mukudin na ya rasa duk kuma ga mutanen nan a ciki na kudi ba kudi miskini bawan Allah zuwa kasuwar nan yake dan buge-buge ne mu dan abin da zai ciyar da iyalansa wallahi tallahi malam mashin din da yake hawa dole ya dauka ya je kai kasuwa ya ce shekarar da shi hakan ma bai iya biya kuɗin da zai abu mutumin kuma ya ce ai wallahi ban san karatun nan ba sun fi shekara ba ku yace kuma wallahi malam ko kobo baya bani kawai ya aminta da ni sai turo min kuɗi in je in mai sayayya in tura masa in sa a mota ko nera ya bani yau wannan ladan aiki na ne bai taɓa ba shekara wajen bakwai amma ɗari da hamsin da bata yace wallahi bai san zancen ba mai gidanka ba da zai maka ya rage ma ya ce ina cewa ina ya ce malam aje a nemo musu kuɗin su kaji ba tausayi wallahi tallahi yace kuma ni ne lambu one ya amince da ni ba ya isa kaka na ce malam ka je ka nemo musu kudin su yace na san yadda zai yaje dauki mashin din sai ya bugar da shi mutumin kuma yana ta mai waya na cika tan kudi na dubu sittin da kaza ina kudi na Su suwa suka sace ƴan uwansa a sahun gaba ana sata a wajen lima ana sata ni ma an sha sace mun takalma a nan masallacin mashin mun an ɗauke mu mashin ne kafi shi a nan gurin mashin a nan bakin wajen liman nan wani ya zo ya yi fi ne waye ya ɗauke ina fi abubuwa wani lokaci lokaci amma na tuno wannan sai yanzu kamar kan na yafe wallahi to kuma duk waɗannan waɗanda suke wannan abu a karamar kallahu menene mu ne a cikinmu ne ba ka kasa gane waye mai abinci ƙur'ani a masallaci a sace ƙur'ani ga sunan wani zai je sai qur'ani biyar shida bakwai ya ce gashi a samu masallaci bi sallallahi wallahi tallahi malam sai mu zo mu nemi qur'anin nan marasa dusa ce sake qur'ani na karatu kaga su waɗannan wani in yanzu shine dabara ne da ya ga ya dan hau ya ga bai ga wannan sai dan rataye guda ɗaya sai tafi da shi qur'ani to waye ne kirkin ana ta zagin mutane ana cewa ana barawo ne wani ya sa ga barayi nan da yawa ana tare da su a gida mota in ka bar abu sai a ɗauke maka ka ba da wankin mota a sace ma abu ka ba da menene a yi baka komi gashi nan al'amura sun lalace abin da nake so na kai ku gare shi shine ina buga mana misalai wannan wanda muke kusa da su ne to kuma kuma kuna da misalai masu tarin yawa na son zuciya na mutane yau duk abin da ka sani naka ne mai amfani sai dai ka ɓoye shi in baka ɓoye shi ba za a yi maka barna a gidanka baka kubuta ba wallahi a gidanka sai a shiga yi maka sata ka kasa gane kuma waye ba sata a gidanka ka nemi abu ka rasa me ya jawo San zuciya san zuciya su dan Allah <clears throat> mu ji tsoron Allah mu tuna mutuwa yanzu wannan kuma malam hadisin ya ƙare ba mu ji cewa a riwaya annabi ya ɗaga hannu ya ce Allah ya fi masa ba kaza ya riga ya saci rigar bai san Allah ya sanar da annabi ba yana kan cikin satar rigar kuma aka harbo aka kashe shi bai da damar ya ce astaghfirullah yana tuba to shine illar ka ɗauki kayan mutane ko ko ka tuba sai ka biyar to kuma wani lokacin sai Allah hana ka tuba ka tsawo ka tafi ɗaurin aure ka je a yi haɗari ka mutu a dawo mana da ka. mu maka sallah mu ce Allah ya fi mai Allah ya fi mai wannan na zahiri ne na ciki kuma internal abubuwa wannan kuma sai tsakanin ka da Allah to duk wanda ya san yana da hakkin wani akan sa ya kokari ya biya kuma kai ta addu'a Allah ya cire maka kwaɗayin kayan wani idan Allah ya raba ka da sha'awar kayan wani zaka huta a rayuwarka ba ka sha'awar ka taba ganin kayan wani kana sha'awar sa ba sha'awa ko ka sace ko kuma sha'awar wai ka ji ma kana so ya baka ma ka yi addu'a ma Allah ya raba ka din ka ga wani abu a jikin mutum ka yi ko a wajen mutum ka yi sha'awar wai ya baka ma ka yi wannan addu'ar Allah cire maka wannan in Allah ba shi kai maka roƙa Allah ya baka shikenan amma da zarar mutum son zuciya shi ne shi to wata rana wannan za a yi abin da za a yi ko kuɗi harkar kuɗi mu'amala ta kuɗi wannan ita komai haɗari yanzu yanzu nan sai ga mutum ya zare ɗari biyar dubu ɗaya dubu ashirin dubu talatin a mai gidansa ne a kasuwa baya ganewa yana cutar da shi yana kaza shi yana gani yayi yana zuwa kasuwa yana samun arziki yana ɗiban kuɗin wani ka gina gida kana canja riga kana hawa mashin kana kaza duk da kuɗin mutane bai sani ba kana ɗauka ana maka murna kana zuwa kasuwa amma kana zuwa kasuwa kana rayuwa da haram me za ka yi sha'awar kayan wani Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ma Allah ma ya taimake mu ma ya ba mu ikon yi masa bauta mai yawa ta yadda ma in wani kayan wani ginda ya mana ma muna da abin da za a ɗauka ma a biya shi ɗin ka fahimta Allah ma yake bike kana da yawan nafila kana da yawan karatun Qur'ani kana da yawan salatin annabi kana da yawan kaza sai inda in kiyama ta tashi ma wataƙila a kuskuranci ka ci kayan wani a iya samu a ɗiba a biya ba tare da ya maka illa ya hana ka shiga aljanna ba to illar ba sallar kirki ba ba karatun Qur'ani kirki ba ba zikirin kirki ba ba kaza kirki ba sai rashin gaskiya ka tara kanka musiba in an je za a biya ma a kiyamar ma baka da abin da ma za a ɗauka a biya din wani kuma bashi zai karba a wajenka kamar zai biya ka amma ya rina maka hankali ne da zai biya ba kai kai kai da zai biya ba wani murna ma yake yana ganin da hakkin ka kai ka daina mai magana kawai yana ganin shi kenan Allah kiyaye kun fanci wannan hadisin to wannan abu ya faru ne a al qura bayan an je khaybar an je fadak an dawo Allah ka kiyaye mu Allah kada kai mana azaba da Allah kar ka dauki ranmu da hakkin mutane akan mu ya ubangiji Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu ikon sauke nauyiyukan da suke kan mu kar ka dauki ranmu Allah ka kai mu kiyama da hakkin wani akan mu ya Allah umratul qada akwai wata umra kuma da aka yi mai suna umratul qada inda za ku iya tunawa annabi mun karanta da ku sallallahu alaihi wasallam ya je Hudaybiyah zai shiga maka kafare suka hana shi suka ce kariya shiga ba zai shiga ba suka hana shi suka ce ba zai shiga ba umrar da bai yi ba kenan aka ce dole sai shekara mai zuwa to wannan umrar yanzu gashi ya dawo zai yi tunda mun karanta sulhu zai biya da kuko طيب ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة فخرج فيه مؤتمرا أمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها ومنهم من يجعلها قضاء عن أمرة الهديبية حيث سد ومنهم من يقول أمرة القصاص والكل صحيح فسار حتى بلغ مكة فأتمر وطاف بالبيت وتهلل من عمرته وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وتمت ثلاثة أيام فبعث إليه المشركون haka ne ko fa ba'atha ilayhi al-mushrikuna aliyan radiyallahu anhu yaquluna lahu ukhruj min baladina fa qala wa ma alaihim law banayta bi maymunata indahum fa abaw alayhi wa qad kanu kharaju min makkah hina qadimaha sallallahu alayhi wasallam adawatan wa bughdan lahu فخرج صلى الله عليه وسلم فبنى بميمونة بالسرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا يعني عندما ذا الله يدعو مدينة أقام بها إلى شان ذي القيدة ما يدعو دغنان نعم؟ عمرة آه، دغواج القرى يا يوتا قداء مدينة هل يكي وتا ذي القعدة فخرج فيه مؤتمرا ذا الله يفتا هنا عمره وش عمرة عمرة لن دعكي عمرة القضاء umrar ramuwa wanda aka hana shi zuwa bara bana zai lokaci yayi Allah ce qada quraishan alaiha wanda yayi wato akai hukunci tsakaninsa da quraishawa aka rubuta takarda daga cikin malamai na tira akwai wanda suke ce da ita umratul qada yaj'alha qada'an umratul hudaybiyah ma'ana umra ce wacce aka yi ta dan ramuwa akan umrar hudaybiya da ba a bari ya shiga ba kenan ta ramuwa ce shine ake cewa ta umratul qadha wasu kuma suna cewa umratul qadiyya umrar nan da aka yi aka yanke hukunci cewa annabi ba ran bai je ba sai bana wa minhum man yaqulu umratul qisas akwai wanda suke cewa umratul qisas ne kamar ya umrar nan da aka yi isafi aka yi sakayya tunda an hana mu wancan to bana kuma za a yi mana sakayya wal kullu sahiha dukkan su gaba daya sahihin zance ne ko ka ce umratul qada ko karka ka ce umratul qadiyya ko ka ce umratul qisas manzo Allah ya tafi hatta balaga makkata har sai da je makka gashi nan fa tamara yayi umra wa tafa bil bayt cikin umra su yi wafi ya ga ɗakin Allah dama umra abu guda hudu ne yayi ba wani abu ne mai yawa ba umra na farko niyya da ihrami mutum ya daura ihrami ya niyya wannan farin kaya da ake sawa na biyu yin dawafi zagaye guda bakwai zagaye ɗakin Allah wannan shine aiki na biyu aiki na uku a cikin umra shine sa ayi tsakanin safa da marwa aiki na hudu shine aski shikenan ka sa ihrami ka yi dawafi zagaye bakwai ka yi ta'addoyinka kana gamawa sai ka zo ka yi sa'ayi zagaye bakwai je ka dawo kana gamawa sai ka fita kai ma aski sai sai shikenan ka gama fara sauran abubuwan ba na dole ba waɗannan dai su ne manya manya abubuwa akwai addu'o'i a ciki akwai shan zanzan akwai sallah raka'a biyu bayan dawafi akwai amma dai waɗannan su ne a hannu haja in mutum zai je umra wannan su ne mai da hankali a kai zala ya yi umra ya dawafi wata hallala min ce. ya yi mai me halluli ya warware ya cire kaya ya cire ihramin Inda ya gama umra komai ya zama halal gare shi kenan ta hallala min ce. ya cire kayansa ya zama free shine hallala bayan wannan وتزوج بعد إهلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين باياي شري إهرامنسا sai kuma ya auri wata mata mai suna maimuna bintul haris ɗaya daga cikin matan annabi maimuna bintul haris a wannan umra umratul a nan annabi ya aure ta alaihi salatu Shi ne malamai suke ta ni shin yana cikin irami ya aure ta ko bayan ya cire irami to shi ne zance mafi inganci suka ce bayan ya cire irami ya aure ta tunda ba a yin aure in ana da ihrami ba a daura aure ba a neman aure ba a daura aure kwana uku yayi a makka a wannan tafiya fa ba'atha ilayhi al-mushrikuna aliyan sai mushrikai suka aika masa ali dan abi talib suka ce da shi ukhruj min baladina kafiran makka kenan a ga yawa muhammad ya fita daga garin mu makka fa a fita ukhruj min baladina fita daga garin mu sai aliyu ya ce a ah, ina ma da su kyale ka ka tare da matar da ka aura maimuna a wata riwaya manzo Allah ya ce yanzu ku mutanen nan in shigo garin nan in zo in auri yar garin ku ba za ku yi min kara ko kara ma ba za ku bani ba in tare da ita in walima daga yin kwana uku bayan baran can kun hada da shigo banan na shigo kuma kwana uku a ce wai in tashi in fita karka manta fa makkan nan anan aka haife shi anan aka haifi iyayensa ga ɗakin Allah a makka amma cewa ake annabi an bashi kwana uku ya fita ya tafi arne kenan sharrin arne yana da yawa fa abu alaihi zalika suka ce ba su yadda ba ko kwana ɗaya ba za mu yadda ka ƙara ba ka fita kawai saboda suna da ƙarfi a lokacin suna da ƙarfi in kana faɗa da wanda ya fi ka ƙarfi sai ka lallaba a rabu lafiya ko ba ka bane dan tirela ya biyo ka da yar karamar motar ka yana zagin ka zai tura ma abin nan kace Allah baka hakuri sai ka sauƙaƙa ka saboda in ya goga maka bodin nan ba lalle bane ka kai labari to haka ake wa qad kanu kharaju min makkata sun fita daga makka ka duba nan mamaki lokacin da annabi ya shigo makka saboda bala'in kiyayya da gaba da musulunci sai suka har haɗa ka duk suka fita daga makka su ba za su zauna gari ɗaya da muhammadu ba ya je ya gama kwana ukun sa kawai ya fita mu dawo garinmu kun ku gane labarin saboda tsabar ba a san annabin, ba a san sa ba a ƙaunarsa amma dai an yi alƙawarin zai zo ya umra ɗin kwana uku muka baka to ba za su zauna a garin ba duk manyan garin sai duk suka fita daga makka maram kar ma ya shigo su haɗu ma wai abin nan da zai yi ba ya fita yana yin kwana uku suka fita yana yin kwana uku sai suka suka ce to ya fita ya fita za su dawo sun yi wannan ne adawatan wa bugdan lahu saboda adawa da fushi da annabi kuma wallahi malam haka sahabbai suka ce ya rasulullahi a gaya musu ba za a fita ba duk abin da za su yi har za a ce wai mu fita kwana uku wai a ce wai ba garin mu bane makka wanda muka hijira daga nan muka bata muka koma madina nabi ya ce ba komai ku kyale shi hakuri ne da shi ya fita tarewa da matar tasa wallahi sai a hanya a hanya fa a hanya aka fita aka tare aka yi walimar aka aka koma madina fa bana bi maimuna bi sarif ya tare da nana maimuna a wani wuri da ake ce da shi sarif kanin maka hanyar maka ka fito daga maka sarif yana wa raja ila almadinati muayyidan mansura manzo Allah ya koma madina muayyadan abun in an ce muayyad wato wanda aka karfafe shi an karfafe shi daga ta'yid ne ayyada yu'ayyidu ta'yidan an karfafe shi mansuran kuma Allah ya taimake shi ba komai dan an hana shi ya zauna a makka sama da kwana uku ba zai cutu ba ba gashi yanzu ya zama tarihi ba ba gashi makka yanzu ta zama darul islam ba suna ina kafara to haka al'amari yake fashin bakin wannan abin da ya faru shine akwai abubuwa da yawa kamar haka bari mu gani kafin lokaci ya kare a watan zulkada ne a shekara ta bakwai duk a shekara ta bakwai kaga ƙarshen shekara kenan daga zulqada sai zulhajji manzo Allah ya fita dan yaje wannan umra din kamar yadda ya sulhu da Qurayshawa am mutum nawa ne suka tafi wannan umra mutum dubu biyu kaga a wannan riwayar Ibn kasir bai faɗa ba amma mutum dubu biyu ne banda mata kawai banda mata banda yara sun kai su dubu biyu dukkansu wanda suka je yakin wannan umra ta hudaybiya din nan aka hana su shiga duk sai da suka koma in banda wanda ya mutu yayi shahada kafin lokacin amma ba wanda bai koma ba saboda suna jin haushin za su shiga an hana su to shekarar ta yi kuma za su daɗa komawa so iya adadin waɗanda suka je hudaybiya nan aka hana su shiga to sun daɗa koma sai dai kawai bincike ya nuna akwai wanda sun mutu kafin lokacin sun je yaƙi an yi shahada ko sun mutu wanda Allah da shi da sabansa daga Madina suka fuskanci Makka Makkatul Mukarrama suna bin hanya suna shiga ƙauyuka <laughs> duk lokacin da suka biya ta wani gari tsakanin Makka da Madina sai mutanen garin sai su fito su yi cincirindo su zo su tsaya a bakin hanya suna ganin wai waye wannan muhammadin. ana ganin sa da shi su su dubu biyu da wani abu Allahu akbar kalla wallahi sun zama abun kallo a ƙasar su sun zama abun kallo a garin su to haka addini yake yau idan kana yin wani abu na sunna na addini sai ga an mai da kai abun kallo ana ganin abun mamaki ne haka ya zo wucewa sai su fito da mazansu da matansu ana yadda kasa an fito kallon sarki Allah yana tafiya suka gansu da kaya iri ɗaya gaba ɗaya ihrami ne a jikinsu ba mai riga ba mai wando ihrami suka ɗaura waɗannan mutane wani irin addini ne wannan ina za su je a ci ai makka za su je haka annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam suna kuma kore da dabbobinsu dabbobi na hadaya wanda in sun yi umarar nan za su yanka kowa da dabbarsa an hada dabbobin ana korawa ga su ana tafiya da kafa wasu suna kan raƙuri wani ana tafiya da kafa ana tafiya annabi ya yi rayuwa ta haƙuri da wani zan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo zai tafi sai ya ce sahabbai to mu ɗebi makamai mu tafi shi dan saboda mutanen nan ma mu da garanti akan su kada mu je su rufa mu wato kaga wannan shine wato in yace ku yi tanadi za mu je umra ba faɗa za mu je ba amma dole mu yi tanadin da in an rutsa mu za mu kare kanmu haka suka ɗebi mu kamar suka tafi suna tafiya suna riƙe da makamansu me yasa suke wannan annabi ya ce galiban musulkan nan suna da karya alƙawari mun yi alƙawari da su za su bar mu kar mu zo su shammace mu su zo su halakar da mu labari ya je musu cewa ga maza Allah ya taho kuma yana ya taho da shiri da kimtsi ya taho da mutane da makamai ya taho da runduna da irin su Muhammad ibn Maslama sha suka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum mai suna mukarris ibn habs tare da runduna suka ce maza maza maza maza ka je ka tare shi kafin ya shigo ka je ka ga me suke tafa da shi su musulmai nan muhammadu me ya dauko suka je suka tarar da manzon Allah suka ce cibus ake cewa ko a wani wuri da ake ce da shi ajuji hanya ne kusa da makka ne mil takwas ne tsakanin ajuj da makka suka tsare annabi suka tsaye da shi suka ce ya muhammad ya muhammad wallahi ma arafnaka sagiran wala kabiran bil ghadri ya muhammad wallahi tun kana yaro kana babbai kana yaro ba mu san ka da yaudara ba yaya muka ganka da makamai karka manta ku sun fita sun bar garin suna tsaye a can a waje labari ya zo musu dole sai sun ga yaya zai shiga musu garin su tunda wai garin su ne yaya muka ganka da makami kai da kace za ka zo mura? za ka shiga makami akan gidan danginka garin danginka kai ba dan makka bane ka ji ba yaya mutum zai shiga garin su da makami garinsu ne amma kuma an kore shi kuma ka gaya mana bara kare alkawari ba suka ce to ba mu yadda ba babu wani makamin da za a shiga da shi maka shi kuma annabi ya ce saboda gudun za su iya karya alkawari su yaudare shi kaga kullum musulmi ana son yana ɗaukar mai kullum ya zama kana da plan B plan A ɗinka kaza idan kai felin to kaza ina tare da wani kaza kaza kaza to in an samu matsala fa to kaza zan yi tafiya zan je gari kaza in mota ta ta bace a hanya ya za a yi sai in sauka in ajiye ta hawo motar haya ina da tanadin kuɗin haya kullum mutum musulmi baya tunkarin abu guda ɗaya ya riƙe shi haka sai da in ka samu matsala za ka shiga uku kasuwanci nake ina yin kaza to in wannan kasuwanci ya lalace yanzu ya zama ba kasuwa ya zan yi sai in canja in koma kaza To shi manzon Allah ya tafi plan A ɗinsa za a tafi lami lafiya babu wata matsala amma plan B shine idan an samu muskila to ya gashi nan dole kare kanshi wallahi suka ce malam ba wanda zai shiga da makami shine manzon Allah sai ce ba komai sabai yace a zo a samu wani guri a tare makaman gaba ki daya suka ce maganar shiga maka ba zai yi ba sai an cire wannan makaman duka gaba daya yace to ku tara makamin a wuri guda shi wannan eh, eh, mikrat ko mukarris mikrat yi maza maza ya koma wajen ɗan uwansa ƙuraisha ya ce ai gashi gashi abin da ya faru amma dai ya gaya mana ya ce mana bai zai shiga da makami ba yana kan wannan sharaɗi wanda ya shar'anta Imam bai haƙi ya rawaito wannan hadisi a cikin dalilin nubuwa manzo Allah ya sanya makaman nan a wajen gari ya ce wa sahabbai ku ajiye mana su kusa-kusa kar ku kai mana nesa ta yadda in sun kawo mana farmaki za mu iya gudu mu zo mu tarar da makaman kuma da man kasan ɓoye su za a yi <laughs> kaga su su dubu biyu ne da wani amko annabi sai ya ce mutum ɗari biyu da wani amko ku tsaya kuma na gadin makamanmu don ka gaba azuma makaman a taubaye ya ce mutum ɗari biyu ku zauna ku jira a ƙarƙashin shugabancin muhammadu ibn maslama suna jira umarnin wannan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku jira da kun ji kayya kayya to ku kimka kuma zan ba da umarni mu kuma mun shiga ya ce in na ba da umarni na ce a yaƙi kawai a yaƙi manzo Allah bai amince da yaudarar waɗannan shawa ba da kafircinsu ba kuma a ce abin mamaki a lokacin sun shirya in annabin ya zo za su yi mai ƙofar rabu da Allah ku rinka lura da wannan tarihi don Allah mu rinka ganewa shi sa kullum da muna karanta musulunci in an yi mana wani abu za mu gane lallai ba mu da wato arne arne kafiri kafiri yanzu abinda waɗannan arnan jos ɗin nan biram ɗin nan suka suka ta jefa mutane a rami suna kashewa a kududdufi kamar yanzu irin kududdufin nan ne namu na nan ɗan agudu na abin nan kawai a mai da shi kawai wuri ne kawai in sun samu musulmi su kashe su jefa babu arnai guda ɗaya da suka kashe a ciki motoci motoci a cikin a ta jefa mota a kudin jiki a jefa mutane a yanka su a kashe su a ɗebe kudin su a nan jos a arewa ba wani abuwa amma har yanzu wai gwamnati wai ta tsaya wai ana wani wai bincike na banza a je a kewaye su a yi musu irin na zaki biya mutu a halakar da su mana Allah ya san arnan wato musulmin da kafiran biran ɗin suka kace mana wallahi ana wani wani bincike wai wai wai bincike duk garin da suna suna tsare mutane a datse a hanya su duka ga musulmi suna yankawa suna kula a kewaye su yi rai ɗaya ne a kewaye su duk a kammala su to arne arne ne da na dacen da na yanzu duk haka suke in ka ga arne ya ɗaga ma kafa bai samu dama bane wallahi wannan aqida ne la yarqubu fikum illa wala zimma haka Allah ya faɗa amma mu yanzu ina aƙida ta yi rauni a mana musulmi ina ba a ba ji ba kashe dan uwanka ba baka ma damu ba baka damu ba kana cikin tsakiya a hanya kawai mutum ya tsare ka a yi muku yankan rago a halaka kuma la shi kenan kawai har da mota haifa irin mai ɗauka irin foma ɗin nan mai ɗaukan mutane wajen ashirin da wani an tura ta a kududdufi mota wajen ashirin da wani abu a cikin rami cikin kududdufi sai da aka zuke kududdufin aka tarar da motocin a ciki shi ma wannan ba a yi ba sai da aka kashe wani general soja tunda soja shi ya fi kowa a najeriya shi ma nan sojoji ne su ma kisan su na sojoji suka ce sai an bincika shi ne aka daina kududdik ana da injina ana zuƙe ruwan gaba daya ana tafar da gawar mutane ana fitar da motocin mutane a ciki har yanzu ana nan ana jira in ba su abu haka abu zai tafi a banza yanzu da wasu musulmi ne suka yi da tuntunan da an gama da su tuntunan tuntunan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba shi sun mai kofar rago sun shirya shi ma shi yasa ya dauki ya dauki izina yayi tanadi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha hazar ya cika alƙawari ya ce ajiye masa mai kuma ya gaya ƙurisha shi ba zai taɓa kowa ba kuma ya koya wa al'ummarsa ga yadda za su ɗau mataki manzo Allah ya shiga makka sallallahu alaihi wa sallam akan dabbarsa al-qaswa ta ainihin wato kofar saniyatul wada a saniya musulmai suna kewaye da shi suna sa ido suna lura suna gadin annabi haka yake tafiya in ya zo tafiya malam suna sa shi a tsakiya ne ba sa tura shi gaba ko su bar shi a baya a irin wannan yanayi yana tsakiya ga masu kare shi kuma suna duba gefen da dama annabi yana tafiya haka aka yi aka shiga makka ba <laughs> makka min kulli janib saboda karma a cutar da manzo Allah da wani abu suna tafiya annabi ya ce a rinka labbaik Allahumma labbai labbai kala shari kala labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ku yi ta faɗa da ƙarfi suka yi ta fada makkan nan ta ɗauka malam haukin musulmi su kafiran sun yayyada cewa ai muhammadu zai zo shi da yin tsirarin sabon su suke sun kawo ba yunwa da talauci ya lalata su a madina za su zo a rarrabe cikin yunwa annabi ya ji wannan labarin to shi ne sai ce to kai idan kun shigo ku sauke kafaɗa in za a yi dawaki kuma wasu fadu suna nan sun sa ido wasu sun fita wasu suna nan sun sa ido yace ku cire kafada ku nuna dantsi a ga cewa a kushe kuke sannan in kun zo dawafin ma ba zagaye haka kawai za ku yi ba da sassarfa za ku yi zagaye hudu hudu zagaye uku ko shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf shaf suna ganin ku shine asalin idan mutum ya zo yin umra ɗin zai daga yaf yaf yaf yaf yana kokoti me dan a nuna musu wanda kaga yana tafiya na gub gub gub ka san da lafiyar sa sauran karfin sa to shi yasa kai ba ka daina tafiya kaman kaman alalace kake wani galbani kaman kaman iska za ta ture ka warai ko Allah baka lafiya tafi da karfin ka warai da gaske amma mutum zai zama kaman matacce kaman gawa ce ta tashi musamman ka zo jan adawa da karfin ka sosai lafiya kalaufa amma bi ni'mati rabbika fa haddith Allah ya bukanta idan makiyi ya ganka lafiya ka kalau tarau akwai zikiri akwai addu'a kuma akwai lafiya akwai sallah da karatun qur'ani ya zai dole ya zama ma ido ya to wannan shine hikimar da ta saka ha annabi yasa in ana sassarfan nan ana ana yin umra a cire dantse ana tsagawa hannu yana kadawa ana ganin dantse dan su da hankali kuma haka aka yi kuma a rinka labbaik Allahumma labbaik Abdullahi bin Rawaha yana rike da taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل خير فكل الخير في رسوله يا رب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله دربا يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله هنا يوانا واقع عبد الله بن رواحه ku kafare ku ba da hanya ku ba Muhammadu hanya ya wuce dukkan wani alheri na duniya yana tare da wannan manzon na Allah irin waka yake yana gaya musu ku ba da wuri a wuce ga alheri ya zo ya ubangiji na yi imani da zancensa kuma na sani cewa gaskiya tana kan karban abin da annabi ya zo da shi ma'ana karban abin da manzo Allah ya zo da shi shine gaskiya za mu yaƙi mu tabbatar da gaskiya yaƙin da za mu kawar da kai daga kan kafaɗa ma'ana an taɓa mu za mu sauke kafaɗar mutum kuma za mu yi yakin da masoyi sai ya manta masoyin shi mana ba dai kuna mana sharri ba kuna gani to mu ba a kirɗa muke wannan a waka yake faɗa ba zuwa ya gaya masa ba amma waka yake yana faɗa su kuma larabawa ne kuma suna ji yasa aka ce wani lokacin habaici yana da amfani a ko ba ka bane ba yawa mutum ya ɗan ba wani abu ce ka yanka masa ba zagi ba duka ka yanka masa habalci ka ƙara gaba in mai hankali ne zai gane abin da kake to kaga wannan ai habaici ne yake to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wannan umra da shi da sahabbansa kuma alhamdulillah akai umran nan lafiya su kafirai suke ta yada cewa annabi yana cikin kaskanci yana cikin rauni ba dan komai ba dan kada a gama yana da karfi wasu su yi sha'awar su bi shi Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna damar da ubangiji ya bashi ya yi amfani da ita a wajen wannan umara din ya nuna wa duniya cewa yana da ƙarfi kuma yana da lafiya kuma bin addinin Allah ba shi ne yake nuna mutum zai faɗa rauni ba kuma a haka ɗin bayan an gama wannan ana cikin wannan yanayi kuma ya aure mai muna ya ce kuma aure ma za a yi ba shi kenan ba dai ba ana ganin kashi yankari aure ma za a yi ya kuma ya auren ya aure ita wannan maimuna din shi ma kisar aurenta insha Allah za mu zo mu nan gaba abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko cikin harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh